kai da kace manzala ko ya hana mu sai kai kai masa wannan izgili kai masa rashin kunya amma kai ne kake kuka yanzu akan iyayensa ko dan a zuga jahilai dan a zuga mahukunta ko ba ka suke yi bane a yi musu aikin da akan matsalan eh, iyaka na budo ba haka suke yi da dinga ba ne la ilaha illallah la ilaha illallah wani mujrim ya kai yi. yanzu za a bar shi da aka tsere da kwai suka yi shiru munafukai sun cimma burin su to yanzu ma haka suke ta yi yanzu ma haka suke ta yi suna ta zuga suna ta zuga suna ta zuga wallahi ba za ku cimma burin ku ba wallahi ba za ku cimma? mu ba mu ba makiya iyayen manzon Allah bane wallahi ba ma kin su amma mun yarda duk hukuncin da Allah da manzonsa suka yi mu ba ma ja amma mu ba makiyan su bane ba ma su amma duk hukuncin da Allah da manzo suka yi mun yarda da shi Allah rasu wal aini samina wa tana iya katta kenan ko ba gane bane na'am hal ataka na'am صحف إبراهيم وموسى كاجي صحف إبراهيم وموسى wai wannan wazin da aka yi yana cikin ma abin da aka bema annabi ibrahim da musa wato wani tafafansu yana ciki mun gama da wannan sura suratul ala akwai lokaci mu ci gaba eh? to shi kenan mu ci gaba bismillahir rahmanir rahim هل أتاك حديث الغاشية آه سورة الغاشية makiya ce wato a makka ta sauka kafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hijira a kore shi daga madina ya koma daga makka ya koma madinar shi da sahabbansa da sauran muminai to anan ta sauka kusan duk yawancin surorin nan ma na ƙasa kasa ɗin nan masu ƙananan guntayen ayoyi da aka samu yawanci du'a a makka suka sauka saboda suna gadaran su masu fasaha ne to sai ana sauko da ayoyi gajeru suke dauke da fasaha suke dauke da ma'anoni da yawa to shine Allah ya ce halata ka hadithul gashiya ai halata ka ya Muhammad sallallahu alaihi hadithul qiyama allati tugushin nasa bi hawaliha aka ce manala shin labarin tashin kiyama ya zo maka wadda take rufe mutane da abubuwan ban tsoro ita kiyama kenan kowa sai ya firgita kowa sai ya shiga halin kaka na kai sai lokacin da aka yi hisabi tukunna kowa ya san makomansa kowa ya san masaukinsa aka bai kowa littafinsa wani a hagu wani a dama to lokacin ne waɗansu kuma za su fita cikin wannan ah, firgita to Allah ka sanya mu cewa da su fita cikin wannan firgita din amma kafin wannan lokaci kowa a firgice yake kowa ya dumauce lokacin da za a dinga wannan ya wuce wace din a waje wajen Nuhu ko a je wajen Annabi Adam farkon Annabi ya ce ba zai iya ba ku tafi wajen Nuhu farkon manzo ba shirka ta auku shi ba ba zai iya ba ce ku tafi wajen Annabi Ibrahim a je wurin sa ce ba zai iya ba ku tafi wajen Musa a je wajen Annabi Musa ce ba zai iya ku tafi wajen Isa annabi isa ya ce bari iya ku tafi wajen muhammad sallallahu alaihi wasallam ana zuwa wurin sai ceto dama shi aka masa alƙawarin wannan ceto din shabatul kubra zai je fadi ya sujjada a ƙarƙashin al'arshi manzala ce a lokacin ne ma za a gaya masa irin nau'in yabon da zai yi wa Allah Allah ya bada wannan ceton shi ma yanzu bai sani ba sai ranar haka ya faɗa sai ranar da a gaya masa kaji Allah mai iko kenan idan aka gaya masa wannan zikirin wannan yabon in yayi yayi sai Allah ce to daga daga kanka kuma faɗi duk abin da kake so a baka sai ce ummati ummati ummati ko gane bane shine lokacin da muke magana iyaka na abudu sai ga zama wani jahili a can sai ce to kai ka ce baka son taimakon manzo Allah to to ran tashin kiyama baka so cece ka kaga shi gaba ɗaya wannan a ɗibgensa yake bai ma san inda aka sa gaba ba wannan kana jin jagob jagob shine jagob jagob shi ya kasa bambance duniya da lahira ya kasa bambancewa wallahi ya kasa bambancewa barin ba shi dan gare ko da ke na riga na biya ne ma ya kamata da mai fahimta ne ya fahimta gajeren misali kawai yanzu a nan duniya za ka nemi babanka ya baka abinci za ka nemi babanka ya baka kuɗi za ka nemi babanka ya gina maka gida za ka ce babanka ya maka aure ka gaya mu daga cikin wannan wane ne za ka nemi babanka ya maka lahira ɗaya <laughs> tak ba wanda gaya mai wanda ne kai daga ka roƙe shi a lahira a shi kaga lahira da duniya akwai bambanci akwai bambanci to a nan duniya in an shiga musiba ba mai tserar da kai ba mai tsamar da kai sai Allah amma ran tashin kiyama za a ma manzon Allah ceto zai kuma zai kuma ceci al'umansa wadda suka yi sabo wadda laifinsu ya hana musu je aljanna direct sai sun fita wuta sai cece su da kuma wannan yanayin da aka shiga Allah ya yi fushi ya ƙi magana nan ma ya zo wannan ya yi addu'an ya yi yabon sai a bashi ceton to kaga ana maganan neman agajin duniya karka kawo lahira ba shi ake magana ba hatta a lahiran ai manzo Allah zai cece ka ne ga ka gashi ko ba ka gashi bane to ai ko a nan duniya zaka yi mutum ga ka gashi ka roke shi ya taimaka maka ga ka gashi ba shi muke magana ba a bata mana lokaci ba shi muke magana ba yawwa wato akwai karancin dan fahimtar addini a ƙasar nan sai sa na ga wani wani abu sai ce lalle malamai akwai na suna suna da aiki sai ka ga wani lokacin mutum zai iya ƙaryata nassi da hankalinsa dala mai ƙaryata nassi da hankali wannan yana da hankalin <laughs> mai ƙaryata nassi da hankalinsa yana da hankalin wallahi bai da shi da yana da hankali ya san ba ƙaryata Allah ba ƙaryata manzon Allah yanzu dubi yan bidiya suna ƙaryata wannan hadisi manzala ya ce ya da ya isra'il milaji ya ga annabi musa yana sallah cikin kabari sai suka yi amfani da hankalinsu to ya za a yi bayan ya mutu a ce yana sallah eh zai yi tunda dai manzala ya faɗa mu mun yadda kuma hadisin ya inganta yana cikin sahih muslim mu mun yadda to ai mutum ya mutu ayyukansa sun yanke eh sun yanke amma dai zai yi saboda ne manzo Allah ya faɗa mu mun yadda me amfanin sallan da za a yi a cikin kabari eh tana da amfani kai ne jahili baka sani ba malamai sun yi bayani mutum da manzo Allah ce ya ga annabi Musa yana sallah kabari so lai mun yadda ko ya saba mu hankalin duk gidanku da zuriyanku da duk ƙasanku ba? mu da maza Allah ya faɗa wallahi mun yadda mu ba ma jayin ja a mun yadda da ka da sai a gaya maka hikimar sallah annabi Musa da sai a gaya maka awwa amma ba mu faɗa ba dan shi ba ko dan ku dan ku karu shi musulmi mumini sallah takan zama masa nutsuwa ne sai zama zala a zamaninsa in ransa ya ɓaci ko damuwan duniya ta dame shi sai ya kira bilan ce bilan ka me arina ya bilal ka hutar da mu daga bakin cikin duniya kira sallah mu yi sallah maza na shiga sallah he duk damuwa ta tafi to abinda malamai suka ce sallan da annabi Musa yake ba sallah ne irin ta ibada a rubuta masa lala, ko ba rubuta sallah ce ta nutsuwa a kabari shi mumini yana nutsuwa ne da sallah Allah akwai fa'ida ko babu cikin kabari kana zaune kai kaɗai ne kana neman anisi wanda zai ɗebe maka kewa to sallah za ta ɗebe maka kewa kamar wanda ya yi sallah mummunan sallah a duniya za a kudundune shi a kudunna ta a jefa masa ita kuma za ta rika ba shi tsoro sallan za a da mai ta wani mummunan halitta a cikin kabari ta rika ba shi tsoro to me kace kuma ma wannan tun da dai manzo Allah ya faɗa hadisi ya inganta to mu muna da ja to amma yan shi'a da sauransu suka ce a ah! ai wannan yana cin hadisan da anas yake ruwaitowa suke rikita mutane wai anas yana tada kura sa wasu masu suka babu shi ba ka yan shi'a masu wannan ra'ayi amma ba dukansu ba yanzu dubi hadisin da wani sahabi yana jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare sai ya tsine ma kudan kudin cizo an san kudin cizo ko barguf sai ya tsine masa sai manzo Allah ce a karka tsine ma, kudin cizo akwai wani annabi yana bacci kudin cizo ya tashe shi ya ji yayi sallah aka na tsine ma kenan kudin cizo sai wadanda suka ce to to yanzu abin da yake cutarwa a ce kar tsine masa shin shin kudin cizo ma an dora masa takalifi ne yi nayi bari nayi ba kake gaya ma wannan yanzu ba kake gaya ma yanzu manzo Allah kake gaya ma wannan kai rasa kunya doran tanka rasa kunya manzo manzo Allah kake gaya ma wannan shi manzo Allah bai san cewa kuɗin cizo ba ɗora masa shari'a ba kai ka sani shi bai sani ba manzo Allah bai san kuɗin cizon yana yana cutarwa ba yace yace kar alance shi in ba dan ma mai wannan maganar wawaye bane ai ko a duniya yanzu a ce an yanke mutum hukuncin kisa don yayi wani abu sai a tsine masa sai a tsine masa in ya kashe wani za a kashe shi amma ba ce a tsine masa ba amma da ke jahili ne bai san wannan ba ga da kawai ya sha giya sahabbai suna la'antar sai ce a'a ku daina tsine masa ku daina la'antarsa kar ku taimaki shi nan akan dan uwanku ya hana tsalance shi haka wata ta yi zina aka zo da mata haddi madina maza ce a ah, ta yi tuban da aka raba mutanen madina ta tashi shi zuga aljanna ya kula an ta amma ina su yan bidi'a yan bidi'a batan da suke ciki amfani da hankali su ban nassi ba ruwansu da nasi, su ci gyaran Allah su ci gyaran manzon Allah suna cewa don me alhali la yus'alu amma yaf'al wa ba a cewa Allah don me kai mulhidi kaji kai munafiki kaji ba a cewa Allah don me ba a cewa manzon Allah don me in suka faɗa kawai miƙawa ake miƙa wuya samina wa ƙara in fa kai mumini ne duk wani tarkacen hankalinka ajiye shi gefe ko da a cikin mu mutane me dalilin ka cewa fi mu hankali mu ma ga mutane tukunna ka mana dalilin cewa hankalinka fi namu dala dukkan mu na hankalin mu ɗaya ne abinda wani mu dai gano wani zai gano abinda wani mu dai kirkiro da hankalinsa wani dai kirkiro o shine kake kake fito na fito ma Allah da hankali ko wanda ya baka hankalin kuma shine kake fito na fito bari ka kare nassarsa ko kake karetawa ko manzala da ake masa wahayi wa ma yantiqu anil hawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha allamahu shadidul quwa wahayi fa ake masa wallahi in kai mumini ne idan manzo Allah ya faɗi abu ko aka ce yayi abu ko hankalinka ba zai karɓa ba ka karɓa kawai abubakar siddiq lokacin da aka zo ana yada cikin makka aka za same shi abubakar ga mutumin ka abin da ya ce ƙaryar nasa ba ta yi yawa kuma yanzu tun yana ce mana ana wasa wahayi muna dan tsaya muna yin tunani akan yanzu kuma ya ce wai ya yi tafiyan wata biyu a dare daya a bayan tafiyan wata biyu a dare daya ma wai ya je sama can sama mako ya karbo sallah abubakar sai tambayi me bashi wannan labari ya ce in ce da ya faɗa eh in ce da ya faɗa to na yadda kaji siddiq shi a wurin sa bai saba ba hankalin sa ba tunda manzo Allah ya faɗa magana ta kare وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا آية ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا ka duba ƙarshen ta abin da ya rufe Allah ce wa ma kana li mu'minin bai dace wa mumini ba namiji wala mu'minatin bai dace ba mumina mace ba wai ba aikin mumini namiji ko mace bane idza qada Allahu wa rasuluhu amran idan Allah da manzon sun yi hukunci suka ci abu kaza kaza ne an yakuna lahumul khayratu min amr ka bar wannan hukuncin ka je ka zabi hankalinka ka je ka zaɓi tunaninka ka ƙaryata Allah ka ƙaryata manzo Allah wallahi kai ba mumini ne. in mace ne ma wallahi kai ba mumina bane sai kafin ka zama mumini ka yadda da abinda Allah ya suka faɗa daidai haka yake ko ya saba ma tunaninka ko ya saba ma hankalinka ko ya saba ma al'adarka ko ya saba ma dokan ƙasanku ka yadda na Allah shine daidai نعم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون kun ga abin da muke dinnan yanzu dinnan workshop muke yi wa malamai fa wallahi talla workshop ne wallahi workshop muke yi wa malamai wallahi workshop muke yi wa malamai kun ga wannan matsalan ba ba cikin jahilai kawai take ba fa malamai ne ma suke karanta ayoyin da hadisan wallahi su ne duk wata aya da ta zo sai su yi comparison su yi comparing ɗinta da hankalinsu daga ya saba mu hankali to sai a ce hadisin bola oh inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bayan hadisin duk ka'ida na hadisi ya cika an samu ittisalin sanad an samu adalatul rawi an samu menene dabtun rawi an samu adamul illa qadiha ai salamatuhu min al illa qadiha an samu adamu shuzuz ba suna guda biyar da an aka same su hadisi ya zama ingantacce ba to duk wannan ya cika sai ce a ya saba ma hankali in ka samu mulhidi daga cikin sai ce ya saba mu wata aya to nan ne hatsarin yake hadisi ya inganta da ɗan guntun tunaninka da ɗan guntun iliminka ka goya su ka ce kuma ya saba ma aya wata shi banzan Allah bai san cewa wannan hadisi da ya faɗa bai san cewa ya saba ma aya ba kai ka sani ko kai ka sani a shi banzan Allah bai san hadisin ya saba ma aya ba sai sa ya yi shi yanzu ba kana so ka fito ce kana so ka ce ka fi manzan Allah ilimi ne ba shi bai gane contradiction bai gane cewa ya ya gwara aya da hadisi bai sani ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi hadisi in ya inganta bai taba saba mu ayin qur'ani in kaga ya saba kokolwanka ne ta saba ka ne ya saba wallahi dan hadisi wahayi ne qur'ani wahayi ne madala ce utitul qur'ana wa mislahu ma madala ce an bani qur'ani da wani abu kamar sa shine hadisi sai za muke ce ma 'yan mai tasina kafirai ne saboda ba su yarda da hadisi ba ba su yarda da wayin hadisi ba kafirai ne amma abun bakin ciki samu lalataccen halin sunna yana karyata hadisi wadan ya saba ma hankalinsa don ya saba ma tunaninsa kai da yawa da ka ga mutum zai ce maka wannan aya ya saba ma wannan hadisi in ka zo ka ga me ya saba babu jahilcinsa ne kawai in ka koma wajen malamin tafsiri ka ga bai saba ba jahilcinsa ne kawai jahilcinsa ne balle ma idan hadisi ne a ɗauka hadisan ba ma aya ba ya zanto a tunani irin naka kana ganin sun saba ma juna kuma duk su inganta to akwai hanyoyi ɗai-ɗai-ɗai manya-manya da ake bi guda uku a warware in ya gagara akwai hanyoyi guda 25 da ake bi a warware wallahi ka bi hanyoyi ne ka samu hanyar da ka warware su hanya na ɗaya da za ka ɗauka shine a tarih hadisan nan guda biyu suka saba wanne ne ya riga wani in an samu wani ya riga wani misali wannan madala ya faɗe shi ne a farkon musulunci wannan kuma ya faɗe shi ne a ƙarshen rayuwarsa kuma aka ga sun saba to hadisin da ya faɗa a ƙarshen rayuwarsa ya shafe ya yi abrogating ɗin wanda ya faɗa mai kenan a farkon musulunci bari baka misalin sa lokacin da maza yake a farkon musulunci in aka zo wucewa da gawa janaza ko ta kafiri ne ko da ta bai bai hude ne sai tashi ya tsaya sabai tashi su tsaya farkon musulunci amma ƙarshen rayuwar manzon Allah idan ta zo ya ga hadisi ya tabbata in gawa ta zo ko ta musulmi ne ko ta kafiri ne bai tashi to nan me yake nuna maka kenan an yi wannan hadisi na da baya tashi ya shafe wancan wanda yake tashi to wannan bai yiwa in ka san tarihi sai ka san ga mutaqaddim ga mutaakhir an gane wannan ga mutaqaddim ga mutaakhir an samu nasu kenan amma in ba a san tarihi ba to ba za ka yi dan ba yin nasu da son zuciya kawai ka zaɓi wanda ya maka ce ai wannan ya shafe wannan da ka wannan ya saba ma ilimi sai ka san tarihi tsakanin hadisi na ƙarshe da na farko in baka sani ba to kaga wannan ba zai yi ba kenan sai ka je ka'ida ta biyu ka'ida ta biyu shine tarjihi ka ce na rajjaha ɗaya akan ɗaya bi ma'ana wannan ya fi wannan to wannan ba ka yin sa sai da dalili hujja ba ko ka ce na zaɓi wannan ni shi ya fi min ba a'a shi ma ya da dalili to tarjihi din akwai hanya ɗaya ɗaya guda biyar, na tarjihi kawai in wannan bai yi ba ka koma wannan in wannan bai yi ba ka koma wannan to sai ka bi hanyoyi guda 20 din nan duka ba zai yiwu ba to sai ka dawo aljam'u dama shine aka fi so hanyar da tafi kenan ka haɗa su duka kai aiki da su a lokaci guda duka kai aiki da su a lokaci guda ba mai yin haka kuma sai malami mai ilimi kuma za su iya haɗuwa ɗin kai yi aiki da su a lokaci guda to amma yanzu hatta malamai ba sa bin wannan ka'idodi. kai daga hadisi ya zo ya ya saba ma wannan kawai ni na ɗauki wannan a ya saba ma ayan qur'ani da kawai hadisi na jiba da shi a a kai kuma abin da aka wannan gubar aka shayar da kai ita eh, wannan gubar aka shayar da kwanan nan muna tattaunawa da wani sai kawo wata aya ya ce ta saba waɗannan hadisan duka ta shafe su ta mai da su bola saboda me saboda wai wani ayan ta saba musu sai ce to ta saba musu yi eh to yanzu abin ke so magabacinka kamun mu a littafi kawo a littafi wani malamin tafsiri ɗaya tak da aka san shi da ya ce wannan aya ta saba wadda dizan wala har muka tashi bai iya kawowa ba ƙarshe ce ra'ayin sanita ra'ayi kuma ra'ayi an turo ka kai an turo ka ra'ayinka ne ni ban ce ka bi ra'ayina ba kuma kai ka ce bi ra'ayinka ai in mun yi sabani da kai abu da zai mana faisal abu da zai mana alƙali shine hujja ka kawo tafsirin magabata da suka ce ta saba amma haka kawai da dan guntun tunaninka da dan guntun iliminka kawai ka zo ka ce wai aya ta saba ma hadisi a ya eh, ga ka hujja a magabata kar ka zama kai ne na farko iyaka iyaka iyaka iyaka an ta kula kaulan laisa laka lahu salam gargadi abin da magabata suke gina gargadi gargadi kar ka yadda ka faɗi wata magana wanda baka da magabaci a kanta ya zanto kai ne farkon ka kirkire ta kar ka yadda da wannan yawa musamman ma hadisi imam ahmad imam ali sunna wal jama'a al haq <laughs> kai kaji mu jurumai wai sako ya isa wato da duk abu ne yake sako bai isa ba sai yanzu <laughs> wato kwakwalon su ne mata ke fikin wani abu <laughs> imam ahmad imam ahmad sunna wal jama'a yace man radda man radda hadisa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa ala shafa halakatin abin da ya faɗa kenan ya ce duk wanda ya jiba da hadisin manzo Allah ƙwaya ɗaya tak bayan ya inganta to wannan yana bakin halaka yana kusa da makafiri ya yi kusa da makafiri hadisa inganta ka yi jiba da shi don ya saba ma hankalinka don ya saba ma tunaninka oh wato hadisai kenan suna bin tunaninka ko ko hmm. malaman kasar suna bukatar workshop orientation ai suna bukata wallahi zan ji mamaki malami yana idda shi na sunna ne amma zai iya watsi da hadisi ya ce hadisin bola ne kawai dan ya saba wa dan gajeren tunaninsa to ai wannan ba mu kimanta manzon Allah ba ba mu yadda tunanin manzon Allah ya namu ba ba mu yadda manzon Allah na masa wahayi ba amma da da mun yadda tunanin manzon Allah ya namu hankalinsa yafi namu iliminsa ya fi namu shi manzon Allah ne annabin Allah ne wallahi ba zai faɗi magana mu karyata ta tunanin mu ko da hankalin mu ba ba zai yi ba it's impossible amma zai da mutane ba san waye manzon Allah ba ba san shi ba shine ba san shi ba wallahi shine wallahi ba san shi ba Allah ya Allah ya akwai time a lokaci yayi to kun ji wai lokaci yayi to